ba kai ha ayya kai kuma kiɗan dandijan dikawa dodar ta tabbata na labin muna ciki canuwar haka hada turmi jure daka Kala tana da zancen Nasir Dano, da duza dan amana Nasir Dano, ya ce Buhari ikon Allah kawai. da kan da ka shi garɗaka tunkwal ma tunkwal buhari ya haya ligidi na ƙasa na ɗi kashe ni yau zula yana ƙasa a fara masu kola ya yi warwazo tunkwal ma tunkwal zai zo ya yi warwas sai wani baba uban baba fada da aljani ba riba ba yau na duba duba bai san aikin ba babanci ne duka rara dodar ya sa arzikin kasa ta hannun kosel magana ta sai da nnpc kul amma adanan kasa ma na kosel maganar barin hakan mai da hakan gwal kuwa baba ya ci wannan ma dungwal ai dodar ma dodar sai na kulla boda ma dodar dungwal ma dungwal a kadar su wutar mun bila na nan wannan ma dodar wannan ma zuwa ne ga yana nan a wannan ma dodar wato na titinan dogo na nan Baba ya haye su ma dodar Wuyan titinan ma'aikinsu yana nan Baba ya haye su ma dodar Tunkwal ma tunkwal Sanar da so shirin babu yana nan To shi ma dodar Kamar Aliyu kun san ma na nan To shi ma dodar Wannan zara akwai burtai na nan ruwa Buhari ya ci burtai ma dodar Tunkwal ma tunkwal Ina an gina da zaɓe ya kammala Rabe da karya ita ce bula Buhari ya yi wa 'yan wawa gula Zaɓe ya kammala Ka kai duma da sharrafi irin bado yaran gida ya kai su na rashin ido magagaryar zare ido sazo na bai sa yankin kano sai bahari dodar jihar kano har na tuno da zancen nasir dano da alazani bari baba ne wa da atika da dan kwali ba zane da har jaraba ma dodar baba ne shi sa'ayi tumbur ta tabbata tunkwal ma tunkwal injiniya malin bashi yana da waya mun tare dan sagi kumandan na kai kumandan masari kaltsina shi kenan aya tunkwal ma tunkwal Dodar ta tabbata.
Sadiya kammala.
ga baba buhari a haye ligidi na kasa saura zabe na gwamna sun turla mai musu Dodar ta tabbata.
zabe ya kammala Ga baba Buhari ya haye rigidi na ƙasa. Saura zaɓe na gwamna sun turza ne musu.
Dodar ya tabbata Zaɓe ya kammala.
ga baba buwari ya haye ligidi na kasa saura zabe na gwamna sun tun zami musu Dodar ta tabbata.
zabe ya kammala Ga baba Buhari ya haye rigidi ne ƙasa. Horon zaɓe na gwamna sun turza ne musu.
mai rana mai dare buwayi tushen duka Dodar ta tabbata.
duk sanda na tashi yunkuri na saba haka Zaɓe ya kammala.
shine mai taimakon na fili koko daka Dodar ta tabbata.
ga baba buhari ya ci zabe ba a musu Dodar ta tabbata.
zabe ya kammala Ga Baba Buhari ya haye rigidi na ƙasa, sa
baba ya san daraja ta su Tautar ta tabbata.
zabe ya kammala Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
bayan na yi sallama yabo kuma zan tsinduma Tautar ta tabbata.
cikin wakar dan halaliya ta tarkon sama Zaɓe ya kammala.
baba uban baba kun talaka ku tutun zuma Tautar ta tabbata.
talakawa na buhari tutar sun gamsu Tautar ta tabbata.
zabe ya kammala Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
kun san gari ya hure take yaya ne wala Tautar ta tabbata.
mu mun san rodi rodi komai rabin kala Zaɓe ya kammala.
ligidi ya sha jiki da babu yayi mai gula Tautar ta tabbata.
ga ligidi warwas suna ta zama sa musu Tautar ta tabbata.
yawa zabe ya kammala Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
in dai ka ga dama dama dama kar kai musu Tautar ta tabbata.
gayyar makiyan bahari yau ta kare musu Zaɓe ya kammala.
sun kulla abin tsiyar yau ya koma musu Tautar ta tabbata.
har mun shiga na zalabul kasa ta kubce musu Tautar ta tabbata.
zabe ya kammala Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
dama su sun kamanta zane shine gini Tautar ta tabbata.
mun moru da tarbiyar mu ya kwana yayi ne Zaɓe ya kammala.
dole uwar na ki baba turmi ku ne zani Tautar ta tabbata.
baba na ci ne dune dodar mun gamsu Tautar ta tabbata.
Eh.
Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun kirza ne musu.
kallon kallo ya ja ka kwato ya yi ma kafa Tautar ta tabbata.
naushin tsoho ya sanya yau ligidi ina zufa Zaɓe ya kammala.
tsoho ya kada kubara yi ta zafafa kai Tautar ta ah!
tabbata.
apc dodar wanwar mun kai musu Tautar ta tabbata.
Eh.
Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun kirza ne musu.
ka sai kuka da kanka mai yankan albasau Tautar ta tabbata.
talakawa sai buhari ya doye yanyata Zaɓe ya kammala.
apc sai ta lashe zaɓe lema ƙasa Tautar ta tabbata.
dodar sai baba uban wa ya gaya musu Dautar ta tabbata.
zaɓe ya kammala Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
talakawa na farin ciki sai murna suke Dautar ta tabbata.
Allah ya anshi addu'ar mu nishadi muke Zaɓe ya kammala.
birni kauye kudun arewa bayanin ake Dautar ta tabbata.
masu shirin kulle kulle yau mun caje su Dautar ta tabbata.
zaɓe ya kammala Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
kura bakin ki buɗe ganan zaki zuwa Dautar ta tabbata.
to maza ki rufe shi kin diga sarki na zuwa Zaɓe ya kammala.
masu sarar kadarar kasar mu da kun bar kokawa Dautar ta tabbata.
duk wanda ya karba adubas zai mai da musu Dautar ta tabbata.
zaɓe ya kammala Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
sun yi shirin magudi buhari ya tona su Dautar ta tabbata.
sun mara kai arzikin kasar mu su sai da su Zaɓe ya kammala.
talakawa sun yi addu'a kuma ta amsu Dautar ta tabbata.
sun daga zaben da kansu yau ta babe musu Dautar ta tabbata.
zabe ya kammala Baba Buhari ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
yanayin bizin kasar mu yau dai no fosel Dautar ta tabbata.
masu shirin sai da ita na kan hanyar sel Zaɓe ya kammala.
da an rufe boda kasar mu tunkwal ma tunkwal Dautar ta tabbata.
masu gudu sun yi musu baba ya doje musu Rodar ta tabbata.
zabe ya kammala Baba babu wani ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
talakawa sun aminta baba amanar su ne Rodar ta tabbata.
dan sun ce kayi mun gani kuma mun gamsu ne Zaɓe ya kammala.
akwai yan bawa dubun matasa sun karu ne Rodar Ai, ta ai.
tabbata.
fatan da muke a naslabul zai ninka musu Rodar ta tabbata.
zaɓe ya kammala Baba babu wani ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
tilas na kira su haifu ban bar layi ba Rodar ta tabbata.
likitan baban mu bai bari mun kauce ba Zaɓe ya kammala.
sai sabi dole zan kira tun dan baba Rodar ta tabbata.
dodar ma dodar dungwal ma dungwal Rodar ta tabbata.
zabe ya kammala Baba babu wani ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
tilas in gaida isma'il layin mu Rodar ta tabbata.
barista mai kiran mu ne in ta samu Zaɓe ya kammala.
kuma za ku je yawo da harazau da layin muwa Rodar ta tabbata.
sannan ga garba shehu dodon su su su Rodar ta tabbata.
zabe ya kammala Baba babu wani ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
daga isma'il na abbanan abakalla Rodar ta tabbata.
darakta ne kano na san sobod jalla Zaɓe ya kammala.
sai hafizu kawu na zuma daɗin talla Rodar ta tabbata.
wakilin taron ne ya ci zabe mun gamsu Rodar ta tabbata.
zabe ya kammala Baba babu wani ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
Ina sirri da ne ya dauki nauyin wakar duka.
Rodar ta Da tabbata.
amanar mu na dutse labule kake sirrin daga.
Zaɓe ya kammala.
To da naga tambayan kanan rara na maka. Eh, eh.
Rodar ta tabbata.
Nazifu da babanci ne da su ma kuma ga su.
Rodar ta Ai.
tabbata.
Ah.
Baba babu wani ya haye rigidi na kasa. Saura zaɓe na gwamna sun tirza ne musu.
Dodar ta tabbata.
Rodar ta tabbata.
Hali ya musu layar fata.
Rodar ta tabbata.
Ya ta hali na ta.
Rodar ta Abu wallafe su zauna yankin Kano.
Rodar ta tabbata.
Mun yi dodar a jihar Kano.
Zaɓe ya kammala.
godiya gandu jan kano Rodar ta gwamna sai tabbata.
uban abba jihar kano Rodar ta amma ga misali a kawo katsina Zaɓe ya ake yanzu ma kammala.
na lado ya dangana Rodar ta tabbata.
har dodar yan katsina Rodar ta ko tabbata.
aboci ba mun ci mafi yawa Zaɓe ya ya kammala.
aboci zabe na ina zuwa Rodar ta tabbata.
aboci dodar sai mama ai Rodar ta har da tabbata.
gama dodar na dungu Sadiya wadar kammala.
kwakule ga ta girgu Rodar ta tabbata.
gawa dodar sai mama Rodar ta an ga kowar buhari a can gombe Sadiya kayan kammala.
nawa ya kawo gombe Rodar ta ko tabbata.
da ya musu layar bata Rodar ta ayuba bai bala nan ma dodar Sadiya buhari ne a can sama lemakar Rodar ta idan da bai tabbata.
malayo bai kuce dar Rodar ba ta gwamnan tabbata.
mazulum ya birne su Sadiya kullum da shi kammala.
da kashin mungar su Rodar ta a gona kun tabbata.
ga dodar ta tabbata yawa Rodar ai ta tabbata.
bindo bindo Sadiya kammala.
bindo gwamna na Rodar ta tabbata.
jamawa ma dodar Rodar ta har tabbata.
tara ba kwanta ga ya karba Sadiya ko kammala.
zai mayar hannun karba wa ai tara ba dodar sai baba da kwakwanan kusan samarina muke ku tara gobe zamfara gwamna yake ai dodar da har mu zamfara ma dodar Ina jarin za Kaduna ta malance, ai ma'ar Kaduna su suka tantance, ai tabbata na dodar ta tabbata dodar Ahmad Ali ta Sokoto ta samu kai inda Aliyu yana Sokoto ga mu Ai.
tabbata kwatawa ma dodar kai ko ka ne ka mu dan ba gudu dodar kuna ka mu dodar Qur'an kabi ko ka mu dodar sai baba ai lolo lolo ane jama dodar lolo ane ga dodar ta tabbata Tumbal ma tumbal Babanci ne duka rara tare Wanda a nasarawa eh eh sile Na na gobe eh eh sile zai kale Nasarawa ga tanko na babale Ko a fara dodar ma dodar A fara tasu ko na kasa wanwar Yau a fara dodar ta tabbata Can na kan filato ma gamu Kan filato ma dodar Tunuwai su ma dodar Ako nake samale makar Yaya na jalla koki kamar mai ta Kuma ma fa dodar can gata Yara domin ci Legas ma dodar
Buhari baba a Legas a san wakoli zai zama gwamnatar zabe ya kan fada kare dodar ta tabbata ga baba Buhari a haye ligidi na kasa saura zabe na gwamnatin turzami musu zabe ya kan fada
Dodar ya tabbata ga baba buwari ya haye ligidi na kasa Saura zabe na gwamnatin